wannan dai shine shugaban hukumar karota wato babba babba dan agundi ga irin baburan da ake zirga-zirga da su a jihar kano a yau na subscribe sannan ku danna kararrawa dan sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da sarar mun dora jihar kano na ɗaya daga cikin manya-manyan jihohi a afirka wadda take da harkar kasuwanci har ma ake mata take da kano ta dabar tumbin giwa kuma center of commerce wato cibiyar kasuwanci a Afirka. Sai dai tana fuskantar ƙalubale na harkar sufuri, wadda an daɗe ana raɗe raɗin cewa hukumar Karota na tilastawa masu ababen hawa biyan harajin da basu ji ba basu gani ba. Wannan abu ya yi tsamari, an taɓa yin yajin aiki wadda mutane suka shiga wani hali. To a yanzu haka ma a karo na biyu za mu iya cewa an sake kwatawa domin dai wannan masu sana'a ta a daidaita saho wato keke na nafe sun sake tafiya yajin aiki a karo na biyu inda suka yi daidai da lokacin da ɗalibai za su kuma makaranta za mu iya cewa harkar kasuwanci a jihar kano ya sake samun tasgado wadda a yanzu haka kasuwannin suka zama babu al'umma a ciki kamar yadda kuke ganin yara a unguwanni haɗe da baburan masu kafa uku wato a daidaita sahu a gurin da ake ajiyewa ba a saba ganin waɗannan babura ba a unguwanni matuƙar ba dare ne ya yi ba amma a yanzu da baburan da masu baburan dukkaninsu suna nan a jibge a unguwanninsu ko me hakan zai haifar jihar kano dai na ɗaya daga cikin jihohi 36 a najeriya wadda take da tarin zaman lafiya ba a da tunani ko fargabar wani abu da kan je iso sai dai ko yaya ake kallon idan matasa ba su samu aikin yi ba mafi akasarin masu wannan sana'a dai matasa ne waɗanda suke jan waɗannan babura kuma wannan babur ana ba da shi a kan miliyan ɗaya da dubu ɗari uku wadda kuma ake biyan harajin kullum naira ɗari da ashirin wani babur ɗin zaka sami mutane aƙalla mutum uku ne suke amfani da shi dan dai a tattara a ba da balas Duk lokacin da aka ce babur mai kafa uku baya zirga-zirga a kan titunan jihar Kano, to za ka samu masu kurkura su suke ɗiban mata da maza a cikin ababen hawansu. Dole ne a fita nema ko da ba a so domin ciki ba shi da haƙuri, kamar yadda kuke ganin waɗannan motoci al'umma na shiga ba don so ba a tafi kasuwa don neman abinci. Jihar Kano a yau. Ba A yanzu haka gwamnatin jihar Kano da masu jan ababuran daidaita saho musamman waɗanda ake ganin suna cikin ƙungiya sun sami zama domin gano bakin zaren da kuma daidaitawa. Remy Online TV